barista kasim na gaidam masanin haka zaɓe ne na ƙasa da ƙasa ya ce akwai hadari game da matakin da raila odinga ke son ɗauka gaidam da yanzu ma shine sabon kwamishinan hukumar zaɓe inec a jihar adamawa ya ce matakin na odinga tamkar neman jan kafa ne. Wato abin da shi dan takarar nasa kenan wato shi Rela Odinga yi din yana dangana da wato kamar section 138 ne na electoral act nasu na Kenya wanda ya ce idan dan takara wanda zai tsaya zaɓe ya rasu ko kuma ya janye kamar yadda shi ya yanzu kenan. To wannan section din ya ba da ya yanci ma ya ce wato Zaɓen nan fa ba za a yi ba sai a ɗaga shi tsakanin lokacin da ya yi withdrawing din zuwa na kwana 90 ke 90 days kenan saboda a yi fresh election to abin da bai duba bai ba tsaya sun duba ba shine ai yanzu ba maganar electoral ake ake ba ana maganar kotun kololo ne nasu supreme court nasu ne ta ba da hukunci a 1 September ta rushe zaben da aka yi na shugaban kasa kuma ta ce a sake yin zaben a cikin kwana 60 to shine yanzu sai aka sa zabe kuma kwana abin nan 26 na wannan wata kaga wato suna kokarin bin umarnin kotun kololon kenan supreme court nasu din kenan shi kuma yanzu su dinga dan suna dangana da wannan section na electoral act wanda hukuncin kotu ya riga ya share kuma shi kafin ya ce ya janye ne amma bai rubuta wasiƙa ya ce ya janye ba har yanzu to koya makomar zaben za ta kasance idan aka yi babu odinga ila yau ga kwamishinan zaben barisa kasim gani gaidam to amma ka san tambayar kan irin ya zai kasance a afirka din wato a irin wannan abin ba abin da ake so ya faru bane kawai sai dai addu'a Allah kiyaye kaga in suka karba suka tunda hukunci za su bi doka a bi doka kaga yanzu ai ana aiki da dokan Kenya ne ka gane to amma kuma ka zan yi na gaya maka tunda ya zo ya zo amurde kaga ai abu ne wanda ba za a so mu sun Afirka gaba kuma kaga yanzu zaɓe yanzu ga su an zo an yi hanci Supreme Court ta rushe zaɓe kuma ta sa ranar zaɓe kuma yanzu an yi aiki da hukuncin da Supreme Court ta faɗa shi da ta mushi. da fara ya shi ya ji daɗin wannan hukuncin ko da mm. rushe zaɓen to yanzu kuma ita wanda ya rushe zaɓen ya ji daɗin shi ne ta ce kuma a yi zaɓen a cikin kwana sittin. To ka ga irin wannan abun abun wato yanda zai kasance kuma ka san kowa duk ƙasashen duniya suna sun san sun san menene kotu. Hmm. sun san darajar kotu kuma yana bin umarnin kotu ai hmm. amma abin da ake damuwa shine a yi zaɓe lami lafiya ba wani kashe kashe ba banna ba komai hmm. wanda talaka ba zai je kashe kashe a jiya kashe ba ka san zaɓen su na farko na na baya ma da aka yi wajen mutane dubu ɗaya da ɗari hudu suka mutu wannan zaɓen nasu da aka yi ma dai ya yi ɗan sauki to amma ka ga ga kotawa da umarni ya za a yi shi ka ga yanzu ana kan tafiya ba san yadda abin zai kasance ba sai abin sun an ga ƙarshen shi tukuna a tsaya a yi nazari a kai kai dai karatun da za a ɗauka shine duk abin da ba za a yi a gama lafiya wata bayar daɗi. shi ma dai wani masanin abdullahi firembe ya ce ai akwai buƙatar 'yan siyasar afirka da su ɗauki darasi daga zaben shekarar 2015 da aka yi a najeriya shi yasa kullum muke kwari mu ga cewa mu a afirka mu yi kokari mu yi gyara akan abubuwa da suke faruwa na dimokuraɗiyyar mu saboda dimokuraɗiyya da ɗaure da kuma sauransu in ka duba yanzu najeriya ta zama abin ba da misali shugaba gullok ebele jonathan wanda ya aka ce ya faɗi zaɓe tun ba a gama kidaya ba ma yace shi ya yarda ya faɗi kuma ya yi mu baya to da ya kamata mu wa Afirka mu yi ƙoƙari mu ga cewa lalle irin waɗannan abubuwa mu yi shimfiɗi mai kyau na shiga zaɓuka wanda ba za ka iya ba wa ɗan adawa kofan ma ya ce zai koka da kai ba duk abin da ka ga ɗan adawa ya yi wallahi ya ga wani abu ne wanda ya fito zahirin cewa in yi abu kazan nan zai cutar da shi shi yasa ainihin waɗannan abubuwa suke faruwa to yana da kyau mu yi kokari mu ga cewa duk inda ɗan adawa zai koka mu yi kokari mu ga mun toshe waɗannan wurare saboda a shiga a ainihin wato yi zaɓe daga nan kuma kasashen duniya za san cewa lalle mu yanzu a afirka mun tsaya kuma muna so mulkin dimokuraɗiyya ya ɗaure. hukumar zaben ƙasar kenya dai ta mako bai na shugaban ƙasa mai ce a yanzu uhuru kenyatta a matsayin wanda ya nasara a zaben da ya gabata da ƙuri'u miliyan ɗaya da ɗigo huɗu, kuma biyo bayan hukuncin kotun kolin ƙasar sai aka saka ranar 26 ga wannan wata na Oktoba a matsayin ranar da za a sake zaɓe. Ibrahim Abdullah Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.